gwamnan jihar borno baba babagana umar zulum ya ce yana da yakinin cewa jami'an sojan najeriya tana iya nata ƙoƙari na ganin cewa ta kawo ƙarshen mayakan boko haram a wannan yanki idan har aka samar mata isassun mayaka da kuma kayayyakin aiki irin na zamani gwamnan ya dai bayyana haka ne lokacin da kwamitin wakilai harin harkokin tsaro suka ziyarci jihar borno gargashin jagorancin shugaban kwamitin wata honar babban jimmy benson don tattaunawa da jami'an tsaro da kuma ganin hanyoyin da za a bi na magance wannan matsala na hare-haren 'yan kungiyar boko haram din da ake ci gaba da fuskanta a wannan shiya musamman ma a jihar borno kwamitin mai mutum tara gargashin jagorancin shugaban na cewa sun ziyarci jihar ne jin jajantawa al'ummar jihar game da matsalan hare-haren da aka fuskanta 'yan kwanakin nan gwamnan ya ce ya kamata a sanar sanar da dukkanin masu ruwa da tsaki game da matsalolin da jami'an sojan ke fuskanta don neman hanyar da za a tallafa masu da za su kawo ƙarshen wannan matsala na hare-haren 'ya'yan ƙungiyar boko haram din. Kindly inform the speaker as well as the senate president that they should advise the federal government to, to do mass recruitment of up to 100,000 into the Nigerian army. They should come and recruit the locals irrespective of whether they have the western education or not. ya ce ina so ka sanar da kakakin majalisa da kuma shugaban majalisar dattawa da aka kokarin ɗiban jami'an tsaro akalla dubu ɗari a wannan jiha kuma su kasance 'yan wannan yanki ba tare da la'akari da cewa sai masu ilimin zamani ba kamar dai yadda aka yi a lokacin yaƙi a wannan ƙasa. Seriously acknowledge the support of the federal and also the support of the Nigerian military. But is lacuna, better for us to say is lacuna so that we can move forward. ya ce al'umma da gwamnatin jihar borno tana goyon bayan jami'an sojan najeriya da ma gwamnatin tarayya game da abubuwan da suke yi sai dai duk inda aka samu matsala dole ne mu fito mu ce an samu matsala don ta haka ne kaɗai za mu ci gaba between march 2019 to date we have experienced attacks throughout the state pleaded to Mr. President as well as the Nigerian military to revisit the strategy that they did during the 2016-2017. Gwamnan ya ce daga watan Maris ɗin shekarar 2019 zuwa yau, jihar ta fuskanci matsanantan hare-hare da daman gaske. Na haka ina kira ga shugaba Muhammadu Buhari da kuma rundunar sojan ƙasar da su sake duba irin dabarun da suka yi a shekarun 2016 zuwa 2017 da har ma ya kai ga mun kusan gudanar da bikin kawo ƙarshen wannan mahara. Sai dai yanzu wannan batu ya koma cuɗanya a cewar gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum tun da farko dai shirya shugaban kwamitin tsaron na majalisar wakilan najeriya honorable baba jimmy benson ya shaida gwamnan dalilin su na ziyartar jihar borno wanda ga bisani na tuntuɓi mataimakin shugaban kwamitin honorable abubakar liman da ya fito daga jihar jigawa game da makasudin ziyarar tasu mun zo na farko dai mu karfafa sojoji su don ba ba su kuɗi ne kaɗai ba ya kamata ka zo ka yaba wa kokarin da suke yi kuma mu jajanta gwamnatin jihar Borno. Ganin cewa akwai matsaloli da ake fuskanta a wannan a wannan lokaci da kuma muke zaton wani ana ci gaba da kai hare-hare wasu wurare. Kamar sun ga muku irin matsalolin da suke fuskanta na karuwan irin waɗannan hare-hare. A babban kalubale da suke fuskanta gaskiya suna da raunin ma'aikata domin idan ka kawo kayan fada babu wanda zai rike fada to mai amfanin wannan kayan fada to na farko dai abu da muka lura suna buƙatar man fawa kuma suna buƙatar ƙarin equipment insha Allah kuma matsayinmu na yan eh, majalisa za mu koma mu zauna mu kira manyansu mu tattauna mu gani eh, an samu kyakkyawar mafita. Wannan kwamiti mai mutum tara dai ya hada da wasu 'yan asalin jihar Borno guda biyu da suka da Honorable Usman Zanna da Dr. Zainab Gimba wanda dukkanin yanzu hakan yankunan su ya fama da matsalan tsaro da kasar mutanen da suke wakilta ke gudun hijira a wasu yankunan. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.